الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gurguje yan uwa ina baku haƙuri matsala na samu amma insha Allahu na gyara da kuka ga na yi muku bayani dangane da wannan karatu da zan yi da raddi ne zuwa ga shugaban ɗariƙar tijjaniya amma yadda muka saba karatun haka za mu ci gaba da yi yadda muke karatu ba ma cin mutuncin kowa ba ma zagin kowa amma mukan auna zantuka mukan sa su a sikeli inda aka samu ba daidai ba mu bayyana wa al'umma wannan shine aikin kuma haka insha Allah za mu ci gaba da yi shugaban ɗariƙar tijjaniya wanda alamomi suna nuna ƙila an ba shi shugabancin ne ya karɓi ɗariƙar ne mune masa zaton alkhairi cewa gaskiya yake nufata a alamu kenan wanda suka bayyana zahiri gare mu saboda mukan ji yana wa'insu bayanai wanda wa'annan bayanan gaskiya ne daidai ne amma sun saba da tsarin ɗariƙar sun saba da abin da aka gina ɗariƙar a kansa wannan ke nuna in ma dai bai san abubuwan da aka kunshe a ciki ba in ma dai kuma a'a ya sani sai yake barin wa'ancan abubuwan amma gaskiya daga dukkanin alamu ba wannan na ƙarshe ba ne na farko ne to shi yasa ba za mu gushe ba duk lokacin da aka sami irin wannan ya zo ya magana a doron ilimi za mu ba da amsa daman ba ma zagi ba ma rashin tarbiyya za mu yi magana ta ilimi ɗauko littafi mu buɗe a karanta a nuna wa al'umma wannan shine abin da za mu a gurguje zan sa shi zai yi bayani ku yi haƙuri matsala da aka samu amma insha Allahu mun gyara wannan matsala ga shi zai yi bayani bai san ce ba sai kaga ya fara zama a rikirkici ya zo ya ce maka ai salatul fatih bid'a ne ai kuna jana fara sai ce manzon Allah cewa yayi ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallam kina ka samu salatul Fati. to kaga wanda kawai yi shi salatul Fati ya karanta fahimci mai salatul Fati ba ko bai san ma'anarta ba sai kaga ya fara zama a rikirkici kamar yi kuma wani hadisin a ɗauki wani hadisin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad to daidai nan wato dan tsokaci na farko kenan wanda abin da yasa zan fara daga wannan tsokacin shine na ji wa'ansu su ne mana sharri suna cewa wai mu ba mu yadda manzan Allah shugaba ba ne irin su abubakar manatai suna cewa wai nasiruddin da albani yana inkarin a cewa manzan Allah shugaban halitta wanda kuma wannan ƙarya ne wannan sharri ne wa ha'inci da kuma rashin fahimtar karatu da jahilci wanda ya ɗauko wata magana cikin attawassul ahkamuhu wa anwa'uhu na Nasiruddin al-Albani inda Nasiruddin al-Albani yake wa Dr. Buti Raddi dangane da kafa wujja da hadisi ba qat'i subuti ba ba qat'i dalala ba kan sha'anin aƙida a mazahabin shi duktur albuti ya ce wannan hadisin nan ana sayidu waladi adama ya ce aƙida ne a wajensa don haka kuma sharuɗan da suka sa gurin tabbatar da aƙida kaza kaza kaza amma shi abubakar maɗatai sai ya je ya murɗa abin ya juyar da abin sai ya ce ai gashi yana cewa sai ai ya ce ai gashi nan yana cewa ai bai yadda manzan Allah shugaban halitta ba ne kuma ƙarya ne eh, kuma ƙarya ne haka kuma suke haka ya ƙara faɗi cikin littafin sifati salatin nabi wai yana inkarin a cewa manzan Allah na kuma karya ne to daidai wannan gabar abin da sa na kawo shi ne batun da shi wato shugaban ɗariƙar tijjaniya ya yi na salatin manzan Allah ya sa sayyiduna a ciki kuma ya ce kamar yadda manzan Allah ya faɗi kamar yadda yake cikin hadisi ala musalli ala sayyidina Muhammad zan sa muku kuji to zan yi gyara a nan gyara na farko kenan shi manzan Allah bai sa sayyiduna ba a cikin salatin kuma ba mu ne muka ce ka asa ba malima ne wanda kun yadda da cewa malima ne zan kuma nuna wajen tsa'in dan koma baya kaɗan ya kudan ya uri kaɗan kudan ya uri kaɗan zan dan koma ne kaɗan gurin kun ga to shi ne jiya malam kakisi yake cewa wato riba kirkiro abu ta tabbata saboda daman an kirkiro abubuwa ne saboda a mantar da kai na manzan Allah ka kasa yin na manzan Allah yadda yake shi yasa aka ta kirkiro abubuwa malam shi zai yayi taliki ta'aliki dangane da wannan abu wanda na ji wa'insu marasa tarbiyya cikin ɗariƙar tijjaniyar waɗanda su ba da ilimi suke magana ba suna cewa wai manzan allah tawadu'u ya yi shi yasa da ya tashi ko yadda salatul ibrahimiyya bai sa sayiduna a ciki ba wai tawadu'u ya yi wai kai mahaukacin ina ne za ka zo baka ce na ba kai mahaukacin ina ne wato duk wanda bai sa na ba a cikin salati a ma'aunin wancan da ya mara tarbiyya jahilin furof duk wanda bai sa na ba a cikin salati mahaukaci ne a ma'auninsa kenan wanda ya sa na shine ba mahaukaci ba wanda zaka ga wannan akwai zagi na malaman musulunci in ka duba littattafan da aka koyi addini a ƙasar hausa a cikinsu littattafan malikiya za ka ga babu na cikin salatul ibrahimiyya din in ka duba a shimawi za ka ga ya kawo salatul ibrahimiyya babu na din a ciki haka in ka duba cikin iziya ya kawo salatul ibrahimiyya babu na din a ciki ai haka in ka duba cikin risala ya kawo salatul ibrahimiyya babu sayyiduna a ciki haka har zuwa muktasar zuwa kai hatta almudawwana za ka ga an kawo salatul ibrahimiya amma babu salatu babu sayiduna a ciki to yanzu tambaya a anan shine da Allah da wanda faɗa ya a baki kawai ya ƙi sayiduna da wanda ya zo rubutawa ya ƙi sa sayiduna a ciki da Allah wane ne ya fi laifi in dai hakan laifi ne kamar yadda shi wancan jahilin na prof ya faɗi ya ce wai ai kai mahaukacin ina ne manzan Allah ya yi tawadu'u bai ce Allah musalli ala sayyidina Muhammad ba kai mahaukacin ina ne in ka zo ba za ka sa sayyidina ba to da Allah da wanda ya rubuta shi ya faɗi kenan sannan rubutun da ya yi 'yan baya za su gani su ma ba za su sa sayiduna ba kaga ya faɗi kuma ya koyar a faɗi da kuma wanda a baki ya faɗi in ka ce hakan hauka ne waye ya fi hauka shi yasa wato da Allah ku ringa kiyaye alfas kuna mutunta ilimi kuna mutunta magabata to dai alal akal dai a takaice manzan Allah bai sa sayyiduna ba shugaba eh, shugaban ɗariƙar tijjaniya manzan Allah bai sa sayyiduna ba cikin salatinsa kuma yadda za ka gane wato kuskure kai a wajen sai ka ce kamar yadda yake cikin hadisi kamar yadda manzan Allah ya faɗi Allahumma salli ala sayyidina ka ce kamar yadda ya faɗi da haka ba haka manzan Allah ya faɗi ba shi manzan Allah bai sa ba mu koma kuma cikin wanda ake cewa ko wanda ake wa sharri Nasiruddin al-Albani cewa ai bai yadda manzan Allah sayyiduna ba ne kamar yadda kuke masa sharri to zan nuna zai faɗi matsayarsa a kan siyada ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan kuma buɗe na nuna wajen ya faɗi matsayarsa a kan siyada ta annabi Muhammad shin a wajen Nasiruddin Albani manzan Allah shugaba ne ko kuma ba shugaba ba ne amma menene mahallin niza ɗin zan nuna wato wayannan mutanen akwai sharri sukan yi da'awa su ce ayi in za ka yi husuma da mutum kai masa adalci amma ba sa yin adalci su ga abin da ka faɗi ga mahallin niza gunda kake jayayya a kai sai su karkatar da abin sai su faɗaɗa abin wanda ana magana ne dangane da siyada a sa ta <coughs> cikin salati wa manzan Allah ba wai umuman ba sai suka fada da abin suka ce ai ma ba a yadda ma manzan Allah sayyiduna bane to zan nuna gashi wannan shine aslu na sifati salatin nabi na Nasiruddin Albani gashi zan sa zan nuna muku ku gani a wajen gashi ku yi haƙuri da Allah zan sa na nuna gashi wannan shine sifati salatin nabi wannan shine sifatu salatun nabi kun gan shi gashi anan eh gashi wannan shine aslu na sifatu salatun nabi kun gan shi wannan shine aslu na sifatu salatun nabi eh, wannan shine aslu na sifatu salatun nabi gashi kun gan shi ko wannan shine aslu na sifatu salatun nabi ka gan shi sifatu salatin nabi mina takbir ila taslimi ka annaka taraha kaga sallu kama muni usalli rawahu al-bukhari to gashi in ka duba cikin juz'i na uku wannan aslu ne juz'i na uku kaga muhammad nasiruddin al-albani gashi shi yayi ta'alif kaga to mu koma dangane da cewa manzan Allah shugaba ne ko ba shugaba ba ne zai yi bayani da kansa cikin littafinsa gashi in ka duba cikin shafi na ɗari da arba'in ga abin da nasiruddin albani ke faɗi gashi ya ce wallazi na a taƙiduhu wani dinullah ta'ala bihi anna nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa sayyiduna bal sayyidu kulli Adamiyin sha'a am aba kama qala sallallahu alaihi wa sallam ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in gashi Nasiruddin al-Albani yace wallazina ataqiduhu abinda muke kudurcewa mu ahlus sunna wana dinullah ta'ala bihi muke wa Allah addini da shi muke kudurcewa aƙida ne ma namu menene anna nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam lallai annabu annabu muhammad huwa sayyiduna yace shi shugabanmu ne wannan shine aqidan mu kakku mana sharri kai ba mu kadai ba ma bal huwa sayyidu kulli adamiyin bari dai ma shi shugaba ne na dukkanin wani ɗan adam sha'a am aba ya so ko ya ƙi dole manzan Allah shugabansa ne in ji wa in ji Nasiruddin Albani sai ce kama ƙala sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda manzan Allah ɗin ya faɗi yace ana sayyidu waladi adama yawmal ƙiyama. wa ya kawo wannan shine Nasiruddin Al-Albani to kaga aqidan mu manzan Allah ya fi kowa a wajen Allah shine shugaban kowa mu da wa'ansun mu in kai halitta Allah ne manzan Allah ne shugabanka to amma tsaya ka ji mahallin nizaɗin shine sa wannan sayidu ɗin cikin salati in za ka yi masa gashi. kaga ya ce bayan ya kawo hadisin gashi daga cikin hadisin abu huraira ya ce wafil babi an abi sa'idin al-khudri wa ghairihi ya ce a cikin babin dai daga abu sa'idin al-khudri da waninsa sai ce wallazi yambagil al-bahsu fihi huwa nazaru fi jawadi. زيادة هذه اللفظة فيما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته من صيغ التشود قشت والسلوات الإبراهيمية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيفيات مختلفة وليس في شيء منها هذه اللفظة كذا سيتي ولذلك فإن naqta'u anna al-haqqa ma'al mani'ina min zalika gashi gashi dan Allah kaga yana magana ne akan ƙara ta a cikin salati gashi yace ce manzo Allah ya koyar da sigogi na salatai akan kaifiyoyi daban-daban amma duk ciki ba wannan lafazin yace ce kamar aita kamar yanda ka gani babu sai ya ce to kaga wali zalika saboda aka fa'inna mu suna suruddin albani mu na muna yankewa bi annal da cewa gaskiya ma'almani'ina min zalika gaskiya tana tare da wanda suka hana a sa cikin salati saboda manzo Allah bai sa ba kuma waɗanda suka sa ya yi bayani a baya ga su hadda alhafiz ibn hajar amma saboda rashin kirki da zalunci abubakar maɗatai ka canja topic na kan mahallin niza ka ce wai bai yadda manzan Allah sayiduna ba ne gashi nan in ka duba cikin shafi na 941 bayan ya kawo zancen cewa hatta salatin ma da 'yan shafi'iya suke cewa da za ka rantse sai kai wa annabi salati to wannan salatin za ka yi imamun nawawi ya yi raddi ya ce salatul ibrahimiya za ka yi wa'yansu suka zo su ma suka yi masa ta'aƙibi kan maganarsa to da ya zo ma sai ya ce ga ma mun kawo wannan mas'alar shi shine walgardu min haga shi abin nufi daga wannan mas'alar gurin kawo ta anna kulla man zakara adihil mas'alata lalle duk wanda ya ambaci wannan mas'alar min alfuqaha'i qatibatan daga cikin malaman fiqh duk wanda ya ambaci wannan mas'alar lam yaqa fi kalami ahadin minu sayyiduna kunji yace kalmar sayyiduna bata zo ba cikin zancen ɗayansu ba wanda ya sa ta ya ce walau kanat hadhihi ziyadatu mandubatan da a ce wannan ƙari na sayyidina abun so ne cikin salati ya ce ma khafiyat alaihim kullihim hatta aghfaluha da duk gaba ɗayansu ba ta ɓuya gare su ba wannan daɗin hassaraf kana gabarinta duk gaba ɗayansu da a ce abun so ne a ƙara sai ce wal khairu kulluhu fil ittiba'i wallahu a'lam alkhairi kakaffi yana cikin bin shari'ar manzan Allah bin manzan Allah sai ya ce kultu gashi Nasiruddin al-Albani ya ce nace wa ma za'aba ilayhi al-Hafiz abinda al-Hafiz ya tafi zuwa gare shi shine Ibn Hajar gashi Allah ya masa ra'ama min adami mashru'iyyati taswiri sallallahu alaihi wasallam fi salati alaihi na rashin sa sayyidina na rashin shar'ancin sa sayyidina cikin salati ga manzan Allah ittiba'an lil amril karim kaga wato bi ne ga umarnin manzan Allah rashin sa sayyidina ɗin ma bin manzan Allah ne dan bai sa ba yace kuma waye tafi zuwa gare shi al-hafiz ibn hajar sai yace wa huwa alladhi alayhi al-hanafiyatu yace shine abin da hanafiya suke kai kaga yanzu wato duk ba batun Nasiruddin Albani ake ba fa anan fa ga waɗanda suka fara tafiya kafin sa sai ce wa huwa alladhi yanbaghi tamassuku bihi yace shine kuma abin da ya kamata a yi riko da shi kada a sa tunda shi ma manzon Allah bai sa ba yace li wad dalilu sadiqu ala hubbihi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda rashin sawa shine dalili na gaskiya kan san manzan Allah ai san manzan Allah binsa kenan ya kawo aya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah gashi ya ce ga waɗanda suka tafi zuwa ka asa sayyiduna saboda manzan Allah bai sa ba kuma wujjarsu shine hakan ne bin manzan Allah yace kuma hanafiya a kai suke amma saboda zalunci da ha'inci da jahilci da rashin fahimtar karatu abubakar maɗatai ya zo ya ce wai yana inkarin a cewa manzan Allah sayiduna ai kamata yi ka ce hanafiya suna inkarin a cewa manzan Allah sayiduna ibn adar yana inkarin a cewa manzan Allah sayiduna in ma ka faɗi hakan karya ka yi don ba haka suka ce ma ba gwara gwara ma ka iya cewa hanafiya saboda mai suna da magana akan wancan hadisin ana sayyidu waladi adama amma duk da aka in ka ce za ka yi musu wannan abin ƙarya kai musu to shi yasa gaba ta farko da na fara ɗan taɓawa kenan shi shugaban ɗariƙar tijjaniya ya ce kamar yadda ya zo cikin hadisi shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da haka to ba haka ya zo cikin hadisi ba Manza Allah bai faɗi haka ba malama ma suna jayayya kada a yi wa manzan Allah ƙari Waya ya ƙifa inda amrihi wa nayihi kuma hakan shine bin manzon Allah din kuma ga Nasiruddin Albani ya sarraha ƙarara yace aqidan mu ne ma cewa manzan Allah sayyidu ne yace kai ba ma mu kadai ba shugaba ne na dukkanin wani ɗan adam shi kuma ya kawo hadisi haka manzan Allah ya ce ya ce kama ƙala sassalama ana sayidu wadda da adama to wannan hadisin ne lokacin da yake yin ilzami ga buti ya ce ai wannan aƙida ne ba ta tabbatuwa a wajen kuku saboda shi buti ɗan hanafiya ne amma mu aƙidanmu yana tabbata shine wallazi na a taƙiduhu. abin da muke ƙudurcewa mu mun sa shi kuma mu wannan hadisin saboda a wajenmu muna istidilali da shi wannan farko manzan Allah bai sa na ba shugaba eh, shugaban ɗariƙar tijjaniya manzan Allah bai sa na ba kuma ba wai mun ce a'a kada a sa bane saboda manzan Allah ba ba bane bazala. Eh, Sayidu sayyiduna ne aqidan mu ne ma shine ma sayyiduna din gashi nan kuma kun ga wajen kuma Nasiruddin al-Albani da kuka yi wa sharri shi ya faɗi yace walladina ataqiduhu abin da muke ƙudurcewa mu 'yan izala mu wahabiyawa mu suna suruddin albani wane dinullah ta'ala bihi muke wa Allah maɗaukaki addini da shi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama huwa sayyiduna lallai annabi annabi Muhammad shugabanmu ne kai ba mu kaɗai ma ba mu kaɗai ba ma bal huwa sayyidu kulli adamiyin sha'a am aba kai bari dai ma manzon Allah shugaban dukkanin wani ɗan adam ne ya ki koya su sai ce kama ƙwala sallallahu alaihi wasallama fil hadisi kamar yadda manzon Allah ya faɗi cikin hadisin ya kawo wannan hadisin ana sayyidu waladi adama shi yasa lokacin da za ku yi mana sharri tsirara ku ake gani saboda za mu zo mu haska mu ƙaryata ku shi yasa mu abin da muka ce a tsaya inda manzon Allah ya tsaya cewa tawadu'u yayi a wahayin manzon Allah zai yi tawadu'u in ka kalli yanda salatul Ibrahim ya zo da yanda manzan Allah ya yi shiru da yanda kuma shi manzan Allah wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahayin yuha ka tattara kai ka san wahayin Allah ne sannan kuma sai ya yi tawadu a wajen ai yana faɗin abin da Allah ya faɗi ne shari'ar Allah ke isarwa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la'akhazna minhu bil yamin shi yasa manzon Allah baya dadawa kuma baya ragewa yanda Allah ya ce a kawo haka yake kawowa to shi yasa wannan sharri ne kage ne jahilci ne rashin fahimtar karatu ne abubakar maɗate kai nan na ɗan rafke ka ne tsimagiyar kan hanya ne karatun sannan mu koma kuma zuwa ga shugaban ɗariƙar tijjaniya Eh, shugaban ɗariƙar tijjaniya manzan Allah bai ce Allah musalli ala sayyidina Muhammad ba tunda ai cewa kai kamar yanda ya zo cikin hadisi to kalmar sayyidina ba ta zo ba cikin hadisi eh, ba ta zo ba cikin hadisi kuma malaman da suka koya mana addinin musulunci ƙasar hausa irin su mai ashimawi da mai iziya da mai risala muhtasar da duk su ma ba su sa sayi da din saboda me ba sa riga malam masallaci wa sha'anin manzon Allah manzon Allah bai sa ba da suka tashi koya mana sai suka isa sa wannan shine abin da yake na daidai wannan shine abin da yake na gaskiya daga kin wannan kuma sai bata to nan daidai gabar dai shugaba ya yi wa manzon Allah ƙari cikin hadisi kuma ya ce kamar yadda ya zo cikin hadisi kuskure na farko kenan wanda za mu ci gaba da jin bayanin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko gashi na cikin hadisi ko to sai kuma Muhammad din nan sai aka siffanta shi Muhammad ba wani ba ba shi ne aka kawo ba ba wani aka ba shi manzon Allah da Muhammad aka shi ne al-fatihul ma'ukrika wal khatimu lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi walhali da asirar musulmi a cikin wannan wanne ne ba siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce wa ala alihi shi a cikin hadisi ko Allah a cikin kuma ya sace akan alayensa duk wannan dai Allah sai Muhammad wa ala ali Muhammad shine shine shine sai fati iyakaci kawai an siffanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin kyawawa kuma aka ce al'ala aka ce haƙƙa ƙadari aka ba shi a masa salatin nan yadda alƙadarin ya cancanta wa mai jari ladin da girman sa da mai jarin sa mai to in ka san alaƙar salatin nan da hadisin nan wani mutum ya ga dama ya ce maka a sau dubu ne kallon sa kawai za ka yi ya rika kawai mai wani ilmi sai ya fi da ilmi sai ya kai kenan amma kai ka san salatin maza Allah ke kuma daidai yake da abin da maza Allah ya ce da Allah ce ya rida mun sallu alaihi wasallam ta ku yi masa salati wani salatin kuma to wato nan ma shugaban ɗariƙar tijjaniya bayan ya yi wa manzan Allah daɗi abin da manzan Allah bai faɗi ba cikin hadisinsa ya ce kamar yadda zo cikin hadisi Allah musalli ala sayyidina Muhammad wanda mun yi bayani mun nuna kuma mun haska muhallin niza sai ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya yana bayanin in ka san salatin fati ai shi ne dai ya zo cikin hadisi wancan ɗin da ya ce ala salli ala sayyidina kaga sai ya sa sayyidina cikin na hadisi saboda ai na salatin fati ma akwai sayyidina shi sa sai ya canja sai ya murɗa wancan na hadisin ya sa sayyiduna a ciki inda babu saboda mai saboda ya yi daidai da salatul fati shi ma akwai sayyiduna to bayan ya daidaita sai ce ai in ka san asalin salatul fati dai shi yake cikin salatul ibrahimiyya dai na cikin hadisi sai ce kawai wa'insu abubuwa ne aka daddada aka ce haƙa ƙadarihi wato gwargwadon girman manzan Allah za a yi salatin wato wannan wata hanya ya ɗan bi wacce ita waɗansu suke bi su ce Salatin fati shi ya fi saboda ayi, shi a cikinsa an fi girmama manzan Allah an fi yaban manzan Allah a ciki to wannan hanyar ya bi sai ke cewa wai in dai kai ka sani kana yi wani ya ta ce ma bida'a ne ka san wai cewa daidai yake wai da faɗin Allah ya ayu ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wai kuma daidai yake da faɗin manzan Allah cikin hadisi to gaskiya anan kuskure ne wannan istidlalin da za a yi akan lamarin salatul fati gaskiya saboda ai ayar da shugaban ɗariƙar tijjaniya ya janyo umarni ake wa bayi su yi eh, ayar da ya janyo ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu ta mu ake wa umarni cewa mu yi ya kuma ce gashi ya zo cikin hadisi salatul ibrahimiya daidai yake da salatul fati kawai dan wa'insu abubuwa aka kankara to wannan istidlali da wannan ayar akan salatul fati kuskure ne ba daidai bane shugaba bisa girmamawa saboda ai ita wannan aya cewa take mumiyi shi kuma salatul fati Allah ne ya yi Allah ne shi ya yi shi to amma yanda sigar yanda abin shi yake ko yanda yanayin kaifiyar yanda shugaban ɗariƙar tijjaniya ke nunawa a'a an kwaikwayi hadisin manzan Allah ne aka yi salatul fati wanda kuma ba haka yake ba an kwaikwayi aya alkur'ani ne an masala ayar alkur'ani ne aka yi salatul fati wannan kuma ba haka yake ba shi salatul fati ba ma mutane ne suka wallafa shi ba hatta sayyidul bakari ba shi yayi ba haka shehu tijjani ce manzan Allah ya faɗi cewa annaha lam takun min ta'alifil bakari zan karanto in nuna wajen ku gani shi yasa yanda shi shugaba yake nunawa bisa girmamawa cewa ai gashi ai ya yi daidai da ayar ya yi daidai da hadisin wa an yi ne a to wa ya yi a ya kamata a yi wa al'umma bayani wa ya yi shi shi salatul fati idan kuma ba a yi bayani ba mu za mu nuna wanda ya yi shi shi yasa za mu bar shi ya ci gaba wannan gabas zan nuna ta cikin littafi amma za mu je gaba ba musan Allah sa ake siffanta ba shi kansa salatin ake siffanta kamar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatin tunajjina min jami'a ahwal bal afati wannan shi salatin ne ake ji wanda shi ne zai kubutar da mu daga daga tashin hankali abubuwa na damuwa da abubuwa na faruwa to idan baka fahimta ba don baka ɗauko asali ba ka je kana wazifa mai sa ka ce kai ke cewa ba. ya ce in baka fahimta ba baka ɗauko asali ba ka je kana wazifa kuma gaskiya ne amma sai dai shi ma cikin bayaninsa bai ɗauko asalin ba mu ne za mu ɗauko asalin eh, mu ne za mu ɗauko asalin za mu fara da asalin salatul fati asalinsa sun ce Allah ne ya yi shi wallahi haka suka ce shi yasa wato da na ga shugaban ɗariƙar tijjaniya yana ƙoƙarin haɗa shi da hadisin manzan Allah sai na ce to ina ganin bai san Allah ne ya yi shi ba da na ga yana ƙoƙarin ya ce ai ta umarnin Allah akai cikin ya ayu na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima akai salatul fati sai na fahimci bai san Allah ne ya yi salatul fati ba bai san Allah ne ya yi salatul fati ba a ɗariƙance gashi kuma zan nuna inda suka ce Allah ne ya yi kuma wallahi haka yake cikin ɗariƙa Allah ne ya yi kai in baka yadda Allah ne ya yi ba bakka da lada wallahi haka suka ce in baka yadda Allah ne ma ya yi salatul fati ba bakka da lada duk wannan falalolin da kake ji ana faɗi sai ka yadda Allah ne ya yi salatul fati za a baka ga littafin addurratul kharida sharhi na al farida ina ganin shugaban ɗariƙar tijjaniya na tabbata yana da wannan littafin kawai ƙarƙari in ce ƙila ko bai karanta shi ba amma yana da wannan littafin na tabbata to tsa in gaya masa shafi in ya koma sai je kan kanta ya yi karkaɗe sai ya buɗo shafin ya ga wajen asalin salatin fati Allah ne ya yi shi sai ma kayan da Allah ne ya yi shi za ka samu lada. tsaya in nuna ku tsaya in nuna shi ne nan muna yi muna yi ta yawa gashi nan kaga wannan addurratul kharida ne sharhi na aliya utatul farida sharhi na aliya utatul farida cikin juz'i na biyu kaga darul fikr ne cikin juz'i na biyu wanda akwai na uku a haɗe to mu koma da Allah mu koma juz'i na hudu juz'i na hudu gashi cikin dai addurratul kharida e, na tabbata shugaban ɗariƙar tujaniya yana da wannan addurratul kharida ɗin a cikin labiri na tabbata to gashi ya kawo yana shari'in wannan baitin yana shari'in wannan baitin to da ya zo kaga a nan cikin shafi na nawa cikin shafi na ɗari biyu da goma sha takwas a durratul kharida juz'i na hudu da ya zo tsaya ka ji dangane da salatul fati ya ce sun maƙala radiyallahu anhu shehu tijjani kenan ya ce wala ya hasulu hadal fadlul mazkuru ya ce wannan falalar da aka ambata baya samuwa fa illa bi izinin minni sai da izini daga gurina ni shehu tijjani na salatul fati duk falalar nan baya samuwa sai da izini daga gurin shehu tijjani Mu shafa hatan kai tsaye ka karba daga gurin shehu tijjani ya gaya ma baki da baki ya baka salatul fati au bi wasitatin ko kuma ta hanyar wasita shi ya ba wani wani ya baka ko ya ba wani shi ma wancan ya ba wani shi ma ya ba wani har ya kai zuwa gare ka to sharaɗi na farko kenan game da salatul fati da za ka gan shi kawai a titi ka ringa yi wannan falalolin da duk aka faɗi ba za ka same su ba in dai babu izini bayan kuma wannan izinin na sai ka karɓa daga shehu tijjani sai ya ce ma'a sharuɗi kaga ma'a sharuɗi tare da sharaɗin ƙudurcewa sai ka sa a ranka ka yi imani ka ƙudurce ai i'tiqadul musalli biha ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ai ƙudurcewan mai salati da salatul fati sai ya ƙudurce wanda zai yi salati da salatul fati ka sa a ranka kayi imani annaha cewa ita ai alfaridatu sunanta kenan alfarida sai ce wahiya salatul fatihi lima ugulika ita ce salatul Fati, sai ka udurce ka imani ilah ila akhiri cewa fi sa'ifatin minan nuri al'azali cewa ta zo ne cikin takarda ta haske na azali unzilat an saukar da ita ne maktubatan bi aqlami qudratin ilahiyya sai ka yadda an saukar da ita ne da alƙalima na ƙudurar Allah haka aka saukar da ita walaisat ita salatul fati ba ta daga min ta'alifi zaidin wala amrun ba ta daga wallafawar zaidu ko amru ba su suka wallafa ba kai tsaya ka ga kankat daga ina take tunda ba zaidu bane ko amur suka wallafa bal hiya min kalamihi subhanahu wata'ala kaga bal hiya min kalamihi subhanahu wata'ala bari dai sai ka kudurce cewa ita daga zancen Allah take ita salatul fatih daga zancen Allah take wannan sharaɗi ne na ka samu waccan falala sai ka yadda zancen Allah ne kai in ma baka yadda ba ga sakamako man a ya'taqid annaha kalamin layi kai duk wanda bai yadda yayi imani ya ƙudurce cewa zancen Allah bace la yasihhu law sawabul mazkuru fiha to ladan da aka ambata cikinta bai inganta gare shi ba bu zai samu ba ya'ani salatul fati yana nufin salatul fati in dai baka yadda daga zancen Allah take ba to baka da lada in dai baka yadda daga zancen Allah take ba baka da lada sai ka yadda ka yi imani to shi yasa shugaban ɗariƙar tijjaniya bisa girmamawa haɗa salatul fati da wannan hadisin nan bayan kai masa ƙari kuskure ne hada salatul fati da wannan hadisin na salatul ibrahimiyya kuma hada salatul fati da ya ayu allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuskure ne kuskure ne kamar yadda waccan aya take daga zancen Allah shi ma aka salatul fati yake da ka ba mu muka yi shi ba Babayi ne suka yi shi ba ballantana a ce ai yayi daidai da sallu alaihi wa sallimu taslima kai yace qala shaykhu radiyallahu anhu shehu tijjani ma yace wa akhbarani sallallahu alaihi sallama wai manzon Allah ya bashi labari annaha cewa ita salatul fati lam takun min ta'alifil bakari ai bata kasance daga wa sayyidul bakari ba menene salatul fati lima ughliqa bata kasance daga wallafa sayyidul bakari ba kamar an tambaye shi tijjani to ya wallafa ta sai ce walakin na huta wajaha ilallahi sai da shi sai bakari ya fuskanci Allah ne muddatan ɗawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi shi ya bashi kyautar wani salati wa annabi wanda zai ringa masa wanda wannan salatin da za a bashi fiha a cikinta sawabu jami'i salawati akwai lada na dukkanin wani salati salatul ibrahimiya shi ma akwai ladan salatul ibrahimiya a ciki saboda ya fi salatul ibrahimiya duk wani salati kakaf a cikinta akwai ladansa wa sirru jami'i salawata akwai sirrika na dukkanin wani salatai a cikin wannan salatin da Allah zai bashi wa tsala talabuhu neman sa ya tsayi ya jima yana yi muddatan wani lokaci thumma ajaba Allahu da'awatahu sai Allah ya amsa addu'arsa shi Sayyidul Bakari din ga yanda aka ta zo fa'atawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salatin maktubatan fi sa'ifatin minan nuri kun ga ko an rubuta ta cikin takarda haske shi yasa a can yace laysat min ta'alifi zaidin wala amrun kaga walaysat min ta'alifi zaidin wala amrun bal hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala daga zancen Allah take waye zo da ita mala'ika an riga an rubuta ta an yi ta a cikin takarda aske kawai shi ɗauka ya karanta kai sai ya ƙara fito ma da abin ya ce wal fadlil mazkuru fil yaqutatil farida kai falalaffa da aka ambata cikin salatul fati fala ya hasulu li zakiriha baya samuwa ga mai karanta ta illa bi sharuɗaini sai dai da sharuɗa biyu al'awwal sharaɗi na farko al'izinu sai ka sami izini daga shehu tijjani wasani sharaɗi na biyu kuma ya ataƙidu zakiru sai wanda yake ambatan salatul fati ya ƙudurce anna hadhihi salata lalle wannan salatin min kalamillahi daga zancen Allah yake kal ahadisul qudsiyati kamar hadisul qudsi take walaysat min ta'alifi muallifin ba ta daga wallafawar mai wallafawa fa ba wani ne ya wallafa ta ba Allah ne ya wallafa ta yanda kasan hadisul kudisi aka ita ma aka kawo ta kai ina waɗanda suke salatul fati waɗanda suke salatul fati ba su ma san yanda aka yi ba to gashi aikin banza kuke tsaya ku ji sun maƙala sannan shehu tijjani sannan shehu ya ce ƙala sayyiduna shek aliyu harazim ya ce ƙala sayyiduna radiyallahu anhu ai shehu tijjani ya ce laisa li ahadin ala wajihil ardi an azana fiha ghayruna yace babu wani wanda yake nan duniya yake da ikon yayi izini in ba mu ba cikin salatul fati shi yasa zaka ga yan dariƙar ƙadiriya ba sa yi Auman da dakhala min ashabina fi tariqatina ko kuma wanda ya shiga cikin ɗariƙan mu daga cikin ɗalibanmu ya shiga ciki kaga in kai ka ɗauka kana yi duk falalolin nan da kake ba ladan da za ka samu su ne suke da kayansu su ne suke ba da izini wani bai isa ya ba da izini ba a duniya kowane ne kowaye mai shi a ban ƙasa bai isa ya ba da izini ba cikinta. kaga muhalli shahid wannan salatin fazancen Allah ce salatul fati shi yasa shugaban ɗariƙar tijjaniya haɗa ta ma da salatin annabi kuskure ne cewa masala faɗin Allah ne ya ayu halladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ba daidai bane Allah shi da kansa yayi ta bal hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala tana daga zancen Allah ma umma baka yadda tana daga zancen Allah ba baka da lada man lam ya'taqid annaha min kalamin layi la yasihhu lahu sawabul mazkuru fiha umma ka yadda daga zancen Allah take ba ba ka da lada gashi kuma anan ma suka ce ma a sharuɗi li'itikadi ai i'tiqadul musalli biha ala nabi sallama annaha ai alfaridatu wa hiya salatul fati lima ughliqa fi sa'ifatin minan nuri al'azali unzilat maktubatan sai ka yadda wannan sharaɗi ne na farko na samun ladan haka shehu ibrahim ya yi ishara zuwa ga haka sharaɗi ne na samun ladan a cikin wannan littafin kashiful albasi sai ka sallama e kaga idan dinan shehu kaga shehu sai ka sallama e sai ka sallama ga shehu kai kana gani ba sai an ce ma littafinsa ba ne ya ce sai ka sallama za ka samu ladan shi ma kaga kashiful albasi ko ilbasi an fadatul khatim abul abbasi gashi in ka duba in buɗo in nuna muku inda shehu shi ma ya tabbatar da wannan abu ba yanda za a yi ka samu wannan ladan sai ka ƙudurce sai ka sallama gashi ya maimaita wannan maganar da aka faɗi kaga anan in ka duba cikin shafi na nawa shafi na 142 shi ma yace wala ya hasulu hadha al mazkuru illa ma taslimi ka ji ko yanda kaga abin da ke cikin addurratul kharida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 to gashi ba manzon Allah ne ya faɗi ba sun ce amma wala ya hasulu adal fadlil mazkur illa ma at taslimi shehu ibrahim ya maimaita wannan maganar kuma akan salatul fati ne ita ma fa sai ka sallama sai ka sallama sa'annan zaka samu wannan ladan gashi cikin littafin kashiful albasi gashi kuma anan yanda ka ga nan yanda ka san nan ya kalla ya kwafo gashi nan ma abin da suka ce kenan yanda ka san nan ya kalla ya kwafo kaga gashi nan wala ya hasul adal fadl mazkur sai ce shi illa bi iznin minni mushafa'atan aw bi wasitatin ma sharuɗ al-i'tiqadi ay i'tiqad al-musalli biya ala nabi sallama annaha ay al-faridatu wa hiya salatu al-fati lima ugulika fi sa'ifatin min an nuril azli unzilat maktubatan kaga nan ma shehu bayan ya ce wala ya hasulu adal fadl mazkur illa ma taslimi sai ka sallama a cikin kashiful albasi to dan haka ina ganin tayyu shugaban ɗariƙar tijjaniya ya yi ɓatan kai da yake ƙoƙarin haɗa ta da hadisan manzan Allah mun nuna kuma haka yake cikin jawahirul ma'ani fa ga jawahirul ma'ani shi ma haka yake ciki gashi haka yake cikin jawahirul ma'ani <clears throat> shi ma gashi shi yasa da yace sai ka san asali eh sai ka san asali za wazifa duk wanda ke wazifa da salatul fati ya yadda zancen Allah shi shi yasa yake cewa ka san asali mu mahjubai ne ina jin shugaban ɗariƙa yake mana bayani sai ka san asalinta gashi cikin hadisi a'a asalinta daga zancen Allah take sai ma ka yadda ma za ka samu wannan falalar eh, haka ta zo daga Allah gashi ma cikin jawahirul ma'ani sun faɗi su ma wanda yake raba da hamishi na kitabun rima kaga cikin shafi na hamsin da takwas nan ma sun faɗi yadda aka yi aka same ta yadda ka ga wancan dai gashi shi ma a nan yadda ka ga wancan to aka ita ma aka same ta dai duk ɗaya ne Sun قال الشيخ رضي الله عنه وأخبرني صلى الله عليه وسلم أنها لم shehu tijjani shima anan ya ce fa manzo ya bashi labari ita salatul fati fa babba wallafawa sayyidul bakari bane ai salatul fati lima uliq ila ila akhirih kenan walakinahu tawajjaha ila Allah wai Allah ya fuskanta wai fa muddatan tsawilatan lokaci mai tsawo an hawu salatan ala nabi sallama wai ya ba shi kyautar wani salati da zai wa manzan Allah duk da manzan Allah ya koya shi wannan bai ishe shi ba fiha wanda a cikinta sawabu jami'is salawati wa sirru jami'is salawati a cikinta akwai ladaddaki na dukkanin wani salatai da surruka na dukkanin wani salatai wa tsala talabuhu muddatan ya tsawo yana nema summa ma'ajaba da a awatahu sannan sai Allah ya amsa addu'a safa a tawul malaku bi adhi salati maktubatan fi sa'ifatin minan nur kaga wai sai mala'ika ya zo masa da wannan salatin a rubuce tsazab shi yasa yace ai laysat min ta'lifil bakari saboda ta sauka ne a rubuce maktubatan fi sa'ifatin minan nuri shi yasa shi ma sayyidul bakari ba shi yayi ta ba can suka fito suka ce Allah ne yayi ta sai ka yadda ma Allah ne yayi in ba ka sallama ba wannan falalar ba ka da ita na salatul fati to nan ne muhallin niza shugaban ɗariƙar tijjaniya kai sun fito sun ce fa hakan hakan ta zo daga Allah gashi cikin dai jawahirul ma'ani cikin jawahirul ma'ani wanda ke raba da Amish na kitabur rima juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas gashi nan aka tambayi shehu tijjani dangane da salatul fati tsaya ka bayan can ya bayyana cewa daga Allah take to nan ma zai ƙara bayyanawa Sheikh Aliyu Harazimi ya ce wa sa'altuhu radiyallahu anhu na tambaye shi shi Shehu Tijjani an salatul fati lima ughliqa dangane da salatul fati li'annaha khaliyatun anis salami saboda in ka duba daga farko har ƙarshe babu assalam a ciki to sai aka tambayi shehu tijjani li'amrin aujabahu saboda wani al'amari da ya wajabta shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shehu tijjani ya amsa da fadin sa yace wa amma su'alukum amma tambayar ku da kuke ku dalibai na muridaina an salatil fati ilima ughliq dangane da salatil fati ilima ughliq ila ila akhirih kenan yace fa innaha waradat min al-ghaibi ala adhihi al-kayfiyati ta yace aka tazo daga Allah akan yanda take kuka ganta aka tazo daga Allah wa ma warada min ghaibi abun kuma da ya zo daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa fa tabbatacce ne a cike yake kharijin anil qawaidil ma'alumati ya fita ga barin ka'idodi sanannu kada ku ce an ce akka kadari shi yasa tafi a ya fita daga nan laysat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga fa wallafawa wani mawallafi fa aka ta zo daga Allah babu assalamu da haka a cike take ta fita kowa ba wai na kasu bane dan ba assalamu kuma ya fita daga dukkanin wani ka'ida inda ya haka ya zo daga Allah na Allah nan shi yafi sai ya ce wara'a hadha anna kayfiyatin waradat anu sallama fi salatil khaliyati min as-salami wa hiya kayfiyatun nabawiyatun muta'abbadun biha falaltifata lima yaquluhu al yace akwai kafiyoyi da yawa da suka zo daga manzon Allah babu assalamu din dan hakan yanda suka zo haka ne aka turo annabi Muhammadu kaifiya ne na annabta wahayi ne haka ya zo muta'abbadun biya haka ake bautar Allah da su haka ya zo na annabta ne don haka falalti fata ba a waiwayawa ba waiwaye fa lima ya hulfi fuqaha'u ga abin da malaman fiƙi suke faɗi wassalamu shi ya sa ma ka auna ta wai da cewa ai kamai inda shafi'iya suka ce in ɓangaren ma'ana ne a'a ba a sa salatul fati a ciki haka za ware min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati ko haka za da min al-ghaibi ala hadhihi al wa ma warada min al-ghaibi kamaluhu sabitun kharijun an al-qawaid al-ma'lumati laysat min ta'lif mu'allif dan haka wahiya kayfiyatun nabawiyatun muta'abbadun biha falaltifata lima ya ƙoluhul fuqaha'u ba a waiwayawa ka ce tunda an ce akka kadari kamar yadda shugaban ɗariƙar tijjaniya ya ringa ba a yin haka cikin salatul fati haka take al'amari ne na Allah zancen Allah ne to nan ne muka ce wallahi ba mu yadda ba bayan da za a yi a zo a sakaɗa wata sabuwar annabta cikin al'umman manzan Allah mai shuru a ya kamata ma ku gane duk da wa'yancan salatai-salatai ne na bid'a za ka ga ba ma kai musu hari yadda muke kai wa salatul fati hari ai ya kamata ku tambayi ku me dalili ku tambaye mu menene muke inkari me muke ta'addi me muku bayani wannan abin ne muke ta'addi wai kamar hadisi kudisi ce wani sabon annabi a bayan annabi muhammadu zancen allah ce sai ka yadda shi yasa to a gurguje bisa girmamawa shugaban ɗariƙar tijjaniya ta yi kana da wa'annan littattafan da na ɗauko na karanta kuma na faɗi shafi yauwa da Allah kamata ya a je a ɗauko a zo a kawo al'umma bayani aiwa al'umma bayani yanda aka samo salatul fati Allah ne ya yi ta eh, Allah ne ya yi ta na ji wani yana cewa in sa ba. yanzu zan sa ba waya ayi wallahi ko shugaban ɗariƙan ne zai bugo ina zaune wallahi kuma zan ba shi lokaci ya kare a ba da mizani na shari'a za a kare ba ni ɗalibin shari'a ne ku kuma kun ce wai wai fashe tijjani ya faɗi a cikin al'ifaratul ahmadiyya limuridi sa'adatul abadiyya wai idza sami'tum anni shay'an wai fazinuhu bi mizani shar'i fa ma wafaqa fa khuluhu wa ma khalafa fa turku ni dalibi ne a ina shari'a kuma kun ce wai ya faɗa haka sai ku zo ku auna mana Allah ya sa mu dace da haka wayannan zantuka na shugaban ɗariƙar tijjaniya daga farkon su har ƙarshen su kuskure ne kuskure ne sannan ya yi bayani dangane da wai cewa ko muna cewa waye ya ce a zikiri da safe waye ce a zikiri da yamma sai a ce ai Allah ne ya ce ai mu ba haka muke cewa ba ai mu mun san ana zikiri da safe ana zikiri da yamma duk manzan Allah ya koya mana mu wallahi summa tallahi manzan Allah yana da zikirin safe wallahi kuma wallahi ba na ɗariƙar tijjaniya ba ne wallahi yanda ɗariƙa kuke wallahi ba haka manzan Allah ya nasa ba in wani ya haifi ya ce manzo Allah ba shi da zikirin safe cikin hadisai ya fito ya ce ba shi da shi to in manzon Allah yana da shi wa yake da ikon ya kawo nasa wai ko wai wata ɗariƙarsa wannan fa ne ainihin san manzon Allah din shi yasa muka ce mun fi ku san manzon Allah ku surutu kuka fi mu baki kuka fi mu cece ku ce kuka fi mu hayaniya kuka fi mu amma ainihin soyayyen manzan Allah ɗin mun fi ku mu cewa muke yi a barwa al'umma na manzan Allah a yi na manzan Allah ko kuma cewa kuke a'a a yi na ɗariƙa abu shehu ko muna abu manzan Allah kuma wannan shi ne san manzan Allah ɗin haka alƙadu iyad ya faɗi cikin kitabu shifa ya ce fasulun fi alamati muhabbati sallallahu alaihi wasallam yace fasali wanda zai bayani akan alamar san manzan Allah me za a gani tattare da kai a ce kai dinnan masoyin manzan Allah ne ya ce i'lam anna man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan فالصادق fi nabi nabi man taza'aru alamatu zalika alaihi yace ka sani dukkanin wanda ya so wani abu zai fifita wannan abin wa asara muwafaqatahu zai fifita dacewa da wannan abin a ji ana cewa za a yi zikirin safe ka ce kai da na manzan Allah za ka dace shine wa asara muwafaqatahu shehu tijjani ya ce ga tsarin zikirin sa ka ce a manzan Allah yana da shi ni da shi zan dace wani shehu yana da nasa ka ce a'a ni da manzan Allah zan dace shine wa asara muwafaqatahu ni irin na manzan Allah zan ya ce wa illa idan ka ga mutum baya haka yana shi na shegu zai shi tsarin shegu zai shi ɗariƙar shegu zai shiga ya ce lam kun sadiqan fi ubbi bai kasance mai gaskiya ba cikin sansa wa kana mudda'iyan kawai da awa yake a baki yake faɗi sai ce fasadiku mai gaskiya fi ubbihi sallallahu alaihi cikin san manzan Allah sai ce man taz'aru alamatu zalika alaihi ya shine wanda alamar hakan ya bayyana gare shi sai ce wa awwaluha farkon alamomi na san manzan Allah alikiti da ubihi koyi da manzan Allah ba koyi da shehu tijjani ba ba wai ɗauko salati ba a ce wai daga Allah a zo a ba cikin addini ba wannan ba alikiti da ubihi ba bihi ma aka ce ba alikiti da ubihi ba bihim aka ce ba ba aliktida'u bihim ba aliktida'u bihi mufrad ne koyi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnatihi ba sunnatihi ma ba ba sunnatihim ba wasti'malu sunnatihi da aiki da sunnan manzan Allah shine abin da zo cikin hadisai ma ja'a fil ahadisi sahiha min aqwalir rasuli wa af'alihi wa taqriratihi dinnan shine aiki da sunnan manzon Allah sannan wati ba'u a aqwalihi wa fa'alihi. da bibiyar zantukan Manzan Allah da ayyukan manzon Allah a ganka kana zikirin safa na manzon Allah zikirin yamma na manzon Allah wallahi tunda na fara tattaunawa da 'yan ɗariƙar tujjaniya ko 'yan 'yan ɗariƙu har yau wallahi babu wanda ya ci jarabawar da nake masa gurin yaya manzan Allah yake zikirin safe yaya manzan Allah yake zikirin yamma wani kalmomi manzan Allah yake faɗi yayin zikirin safe adadi nawa yake faɗi yayin zikirin safe adadi nawa yake faɗi yayin zikirin yamma har yau babu wanda ya ci wallahi an mantar da su dangane da zikiri na manzan Allah ba su sani ba shine muke tausayawa al'umma mu dawo da ku asali mu dawo da ku kan turba wallahi ba su sani ba wallahi ba san yadda manzo Allah yake yin zikiri ba amma sun san yadda shi tijjani yake zikiri wallahi sun sani amma ba su san yadda manzon Allah yake ba shi yasa to mu ba cewa muke yi halifa ba ma cewa wai ai me yasa ake yi wai da safe ai mun san ana yin zikiri da safe ai mun san ana yin zikiri da yamma wasabbi'uhu bukuratan wa asila mun karanta ai kuma manzon Allah ya yi mu nasa muke yi wasabbi' bi amdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ai mun karanta kuma manzon Allah yayi kuma shine muke yi nasa muke yi Shi ne abin da yake akwai shi yasa dai wannan shi ne tsokacin don haka kuskure ne eh, bisa girmamawa shugaban ɗariƙa na ga alamun gaskiya a fahimta ta wato baka san abin da ke cikin ɗariƙa ba wannan shi ne adalcin da zan ma shugaba don kakan yi ƙoƙari ka kamanta amma in kana ƙoƙari kana sai muke jin wani bayanai da ya saɓawa abin da ke cikin littattafan sai muke jin bayanai da ya saba wa abin da ɗariƙa take kai sai muke jin wani bayanai wanda ba su ne shehu tijjani ya faɗi ba wato kamar yadda dai kasancewa shugaban ɗariƙar tijjaniya wato uwa gyara yake so ya yi wa shehu tijjani to shehu tijjani ba a yi masa gyara a ɗariƙance sai dai ka fita duk wanda ya zo yaushe tijjani gyara shi ya fita daga ɗariƙa ya yi ridda saboda shi shehu tijjani matsayin la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi shi yake wallahi haka aka ce cikin kitabun riba a shehu lil muridi fi darajati la ilaha illallahu muhammadun rasulullah fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kaza sa'ir umurihi addiniya wa duniyawiyya wallahi aka suka kuma suka ce ashehu hakikatan huwa shehu tijani shehu na hakika shine shehu tijani to matsayin shehu tijani ga muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullah menene matsayin la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin iza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina shine matsayin Allah da manzon Allah ba ka da zabi duk abin da Allah ya zartar dole ka bi wa yusallimu taslima din kenan wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinin din ne Faƙaristan saka bil urwatul wusqa kenan ba ka da zaɓi to aka shehu tijjani ba shi yasa suka ce fa imanuhu mu'allaqun bihi imanin muridi yana ɗamfare da shehu tijjani to sai na fahimci kamar shugaba wani kwaskwarima yake so ya wa shehu tijjani shi kuma ba a yi masa kwaskwarima sai dai shugaba ka ajiye musu kayansu amma haka yake da batan a ciki haka yake salatul fati kan ka haɗa shi da hadisin manzan Allah ba ta ba su da hanya shi Allah ne ya yi shi in kuma baka yadda Allah ne ya yi shi ba ba ka da lada in ka yi sannan in ba shehu tijjani ne ya baka ba kaga yadda za ka ga akwai bambanci dangane da waɗansu salatai da ake rawaitowa ai <coughs> wani daga cikin magabata ya yi ko kai kayi su ba su ce sai ka karɓa daga gurinsu ba amma shehu tijjani sai ka karɓa daga gurinsa kuma bayan ka karɓa daga gurinsa sai ka yadda zancen Allah ne Allah ne ya yi inna lillahi wa inna yadda ka san hadisul qudsi yasa wannan shine kuskuren da shugaban ɗariƙar tijjaniya ya yi kuma na buɗe littafi mai cewa a sa nan ba ga nan ba ga ba nan zan faɗi ta whatsapp kawai 07068689888 kuma gashi zan sa don waya Allah ya shirye ka Allah ya shirye ku gaba ɗaya amma dai tabbas ba za mu bari a karkatar da addinin manzan Allah ba wallahi ba za mu bari ba ga abin da yake cikin littattafai shi yasa wato su karan kansu na fahimci sun fahimci in suka fito da abin da yake cikin littattafan ba su iya karewa ba. ba zai karu ba ne a yi ka zo ka ce min zancen Allah ne salatul fati in yadda da ta yaya aka yi ya zama zancen Allah ta yaya aka ya zama zancen Allah ka ce wai sai na yadda ma sannan zan sami lada a ni na yadda kamar kana cewa sai na kafirta ne zan sami lada fa wallahi kamar kana cewa sai na zama kafiri zan sannan zan sami lada ne a ƙarya ne sam ga wannan nan mun sa da Allah ku kyale masu zagi fa din na yafe muku ku ta zagi amma sai na ɗauko littafi na karanta eh, ku kyale masu zagi Allah ya yafe muku masu zagi Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane amma dai sai na karanta kuma na karanto ga yanda aka yi zancen Allah ne shi yasa shugaban ɗariƙar tijjaniya ba a haɗa ta da waccan kaga mun karatun ai alhamdulillah sai da kuka yi mana sharri muka kwato sharri muka ɗauko nasiruddin albani ya faɗi matsayin manzon Allah a aƙidarsa kuka ce wai bai yadda manzon Allah sayyidina ba ne kaga abubakar madatan nan ba karamin masharranci ba ne baya kunya ƙarya gurin nakali dukkan abin da kaga ya gaya ma wallahi je kaka duba Ƙila ya je ya karanta ya. ya jayilto ya zo ya watsu ƙila kuma ha'inci ya ya juya nan a wani irin addini ne sai ka haɗa da ƙarya da jahilci irin addini ne dole to sai ka zama malami ka je kai karatu mana Allah ya shirye ku kuna amfani da rashin karatun mabiyanku na sa fa Eh, na sa nomba yan uwa na sa nomba har yanzu ban ga wanda ya kira ba eh, wannan shine abin da na yi tsokaci a kai allah ya shirye su gaba daya shi ma shugaban allah ya sa ya ban musu kasu wannan shine abin da yake akwai allah ya shirye su eh, masu zagi kuma dinna yafe muku kuje ku ta yi allah ya gafarta mu nema. kuma Allah ya gafarta muku Allah ya fi mana gaba ɗaya ga wani nan yana kira assalamu alaikum na'am dan wadawa muke magana assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka fa eh barka dai malam na'am an lafiya lafiya lau kana magana da to malam Abdullahi Abba daga Mina muna jin ka eh gaskiya na ga karatu na ga kuma shiri abun gaskiya dai akwai ban takaici wallahi abun akwai ban takaici saboda ni a da na kula da shi wannan bawan Allah hmm. da ake magana a shi shi shugaban nasu mutum ne wanda kawai dan karanci da kai ne kawai ruwa yake je bincike samo littattafai kawai je dan abun da ya shigo hannun shi kawai ya je duba da kanshi ya karanci da kai kawai sai ya zo kawai afka dan yanzu in dai har za su tukume mu akan cewa mu littattafan su ba ma zuwa mu je mu karanta gaban malaman su ai shi ma wannan ba wai wasu malamai yake da su a ɗari kan yake zuwa ya karanta littattafan a gaban su shi ma ɗauka yake kawai karanta da kanshi kawai sannan wasu abubuwa na ɗari kan ma kamar duk ya jahilce su ma bai ma sassan su ba in kin yana wasu bayanan sai ka fahimci kamar wasu abubuwa na ɗari kan ma kamar ya jahilce su kamar bai san sa ba ma yadda zaka gane ya jahilce wasu abubuwa na ɗari tun a kadiyan Dakta Dakta Idris kan batun neman taimako ba a neman taimakon kuwa sai Allah. Assalamu alaikum. Ya zo yana magana. Assalamu eh, alaikum. Eh nam. Eh dan ya kuri da Allah saboda eh, ba na fita daga topic. Eh to to ka gani to shi haka yake. bai gama sanin akidin nasu ba a karance bai san akidin nasu ba kawai da yana yin amfani ne da abin da ya sani shi da kuma ɗan littattafan da ya je ɗan karanta ya sani sun yi zuwa wannan kawai amma yanzu kaga a ta bayanin da ya kan salatul fati hmm. ai anan zaka gane bai gama ma fahimtar yadda abubuwan suke ma gaba daya gaskiya ne bai gama ma fahimtar yadda suke ba su sun kikiro salatul fatin ne suka ce wahayin ta aka saukar gaskiya ne da suka ce wahayin ta aka saukar kuma suka zo suka ce tana da falala wanda falalan ma ya wuce qur'ani falalan ta ya wuce qur'ani don ka karanta su daidai yake da ka karanta daidai yake da mutum ya soke qur'ani so dubu shida Kaka ta ku gani kenan mu da uwan mu da salatul fati kenan cewa da aka yi an yi wahayinta da kuma cewa da aka yi an fadalanta ya wuce Qur'ani sau dubu shida to shi kuma da ya zo na wani bayani sai ya zo na wani bayani da daban kuma wanda yake alaman ma bai ma san maya abun yake ba gaskiya Allah ya sa mu dace ni kawai amin amin amin Allah ya saka da amin amin to akwai wani naga yayi kira da haka masu cewa a sa number waya ga number waya na wani na ga yi kira na ga wani ya yi kira ra'ayin kiran ka na kaina eh, kuɗa ne kiransa na kaina na ga yi kira ne kuɗa kiran sa. assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malar kana barka na'am dan wadawa muke magana insha Allah kuna magana dai da ɗalibin ku Yunus daga nan birnin Tripoli dan Nijar ne insha Allah okay malam Yunus barka da zuwa almajiri mal alkalai mun ji karatu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mizani mai albarka amin amin watan mutanen na abin da na lura mala alkanawi rubutun da dr eh, professor sani rijal lemu ya yi ina ganin littafin na ya girgiza su da su da kakin nasu gaba da. Eh, wani shi yasa kake ganin kowane assalamu alaikum za mu zo bayanin eh, littafin insha Allah zuwa an jima ka tara to babu laifi amma dai wannan shi an makasudin harbe-harben da suke yi <laughs> wai harbe-harbe kuma ba zai hana tono su ba hmm. Malam Yunus wai harba harbe. Eh wajen kai ka ce wai harba harbe. <laughs> To to harbe harbe ne Malam Alkanabi tunda kaga me ya dauko wancan zance na salatar fati wanda an jima da yar da shi ma wannan salatin ma sun ma an jima da yar da shi. a yanzu suna yi dai wanda bai sani bai sani bane kawai ai ba a yadda salatin fati shi yafi ai a cikin su ma akwai masu dan bobboye ta ka lura yanzu ka duba can professor na Abuja in ka lura ai bai cike damuwa da ita ba sosai da wannan akwai da dama da ke dan bobboye ta masu ilimi daga cikin su mm. eh, amma ire-iren wancan ayan hayaniya su dama abun suna ado da shi ne ba wai kamar neman da Allah subhanahu wa ta'ala ba suna ado da shi ne a gane su suwaye Allah ya shirye su kawai amin amin amin amin malam Yunus wai suna harba harbe kamar wani jakka ka ce harba harbe eh, ka ka ga wa'insu in kaga suna wata magana ga wani ya yi kira shi ma zan kira shi duk wanda ya kirawo zan kira shi insha Allah sai dai in lokaci ne ya kuri. to dan uwa ka yi kira kuma ina kiran ka na ga gashi ina kiran amma baya tafiya to ina jin zan to wannan shine abin da yake cikin littattafai dangane da salatul fati shugaban ɗarikar tijjaniya kai karan kanka yanzu a wajen kazancen Allah ne tunda ai ka karɓi ɗarika shi yasa duk wani ɗan ɗariƙar tijjaniya da ka gan shi ya yi da assalamu alaikum akwai kiɗa a ka assalamu alaikum Assalamu alaikum salam. Na'am, dan wadawa muke magana. Allah da kara da Saifullahi ne. To malam Saifullahi san na zuwa. Muna jin ka. To ya ayyuka ya dan. To alhamdulillah. Ya farko dai ba abin da zan ce sai ina godiya mana. to Allah ya saka maka malam na yi godiya sosai ni dai fago ni dai mabiyin yan dakika tijaniya ne wana hmm. ji karatu wallahi na amfana sosai ka amfana to amma kai ma ka yadda kenan salatul fati din zancen Allah ne kai ma sami na wa ɗana. A'a ka yadda zancen Allah ne? Eh na yadda na ga lokacin da yadda kake ko ne kana yin bayani ta na tuna ƙara yin imani da ita matuka. Eh nake ta godiya ga saboda ban taba jin wannan ba sai daga bakinka. Shi yasa na yi godiya dole kuma ka ga in mutum ya mara za ka gode. Shi yasa na yi godiya ga Wato ka ce yaya ma sunan kama ɗan uwa? Eh, Saifullahi. wato malam saifullahi ka ce da can kana yin ta amma duk ba ka da lada a baya saboda baka ma san karatun ba ballantana ka yadda da shi a dama na yi imani da ita amma kana faɗi a abin da yake faruwa sai na ji na kaga imani da ita a ah, malam saifullahi inda ban yadda wada ba zan dinga yi ba malam saifullahi ban malam saifullahi yawa na gode wannan godiya ce ta farko sai na biyu a ah, tsaya ah. ai ai ba mu gama ai na farko ba malam saifullahi da kanka fa eh, kace baka san wannan karatun ba eh. a eh inda kace wannan shine ban taba ji ba okay to amma da da ka taba ji wani ya ce ma zancen Allah ce kenan ko a yanzu ni godiya na zo mu je gaba a tambayar ka ne mana kana ji ai bana so ba mu gama da na farko ba mu je na gaba eh, ni na yadda na yadda a'a ba wai ka yadda ba ai ka ce da baka san wannan karatun ba sai yanzu ka sani eh, to kuma kaga kana tsaya mana kaga ai kana yin ta a baya kenan a na baya aikin banza duk kake a karatun da muka yi tunda ai daɗin baka san karatu a oke shehu tijani ƙarya yi kenan cewa ba za ka samu ladan ba ƙarya yayi ai dama ni na yadda nake nuna ma a'a to amma yanzu kana ja in ja da Shehu Tijjani ya ce sai ka kudirce a ranka cewa zancen Allah ce sannan kake da lada kai na yadda wannan mana na yadda to ai baka san karatun ba ballanta na ka yadda da shi a baya yanzu ne na sanar da kai shi yasa na ce ma na baya aikin banza kai to ina ganin kana ji ba wai in ji an karanto nuna ma ban taba ji ba sai daga wajen ka ah to amma da da ka ji malamin da ya faɗi ai ne ma tambaya eh na ji waye ai ka ji ai ya taba cewa zancen Allah ce khalifa khalifa wa wa khalifan tijaniya wanne kenan khalifa sanusi wanda kake magana akan nan. shi yace zancen Allah ce salatul fati a to nan ai ka aibata shi ya yi mana baki bi kenan a dan tsaya tsaya mana ai sai mu ka aibata shi ya a a magana ce ita ce ta bi ni ga son mu je ita ce ta bi ni ga son mu je wato baki bi yayi mana nan da muka sa shi ko ya taba cewa zancen Allah ce Ji ba a cikin abin da ka sa saboda rashin fahimta gani shi yasa kai ba za ka fahimta ba shi yasa ba ka eh, fahimta bane ba a cikin maganar da ka sa a nan din ya faɗa din a wani waje ne to ya faɗi don ga abin da ka sa din aka ji kowa ya ji a ciki a ciki ya faɗi eh a waya ce me abinda da ka sa a me ya ce to ai gwara ka maimaita ya ce me ya ce ya ce a koma cikin hadisai ita salatul fati daman a cikin hadisi aka same ta a ina aka same ta A'a tambayar ka ne fa a cikin hadisi aka same ta. Ali bin Abi Talib. Ta Sayyidina Ali. Eh. Aka same ta wato nan abin da aka rubuta cikin jawahirul ma'ani cewa annaha lam takun min fil bakari duk tijani ƙarya yayi mana ko ta Sayyidina Ali ce. To Allah ya samu dace. Eh akwai alamun rashin son gaskiya tattare da kai hakan ma da muka bakka kowa ya gane ka. kuma ba zan ai na gama da kai ai na gama haska kama eh, da eh, ai na gama haska kai ai na gama haska kai kira ma ba zan dauka ba assalamu alaikum wa alaikum assalam ya shek malam usman barka da zuwa ya shek ya gogari ya shek to alhamdulillah to Allah ya jagora amin amin wallahi ya shek ni na kira wani dan tunatarwa ne zan yi dangane da wanda suka zo ake ta zage-zagen nan suke ta zage-zagen nan daga farkon farawa hmm. duk da cewa ka yafe masu to amma da Allah yanzu tun da buɗe layi su zo bai kamata ce su ba su zo sun yi zagin bai yanzu hmm. kuma ba su buga wayar ba yanzu hmm. za su zo su buga wayar muna sauraron su an kuma zagin za su zo su ci gaba to tun da shi ya fara to a karasa da su mana amma bai kamata a ce duk sun daina yin kowanne ba. an yi zagi daga farko kuma bude layi duk sun gudu bai kamata ba su zo ko ba kiran zakura ko ba kiran su zo su zauna su ci gaba da zagin ba damuwa <laughs> ma shi na abin da na ce bari in kira wani faɗi da Allah tunasarwa ne su zo da Allah sai zagin ba komai tunda ba su kira amma ga mai hankali ma kadai ko da ba ruwan shaka abin da yake zai iya fahimtar wani abu a haka ma kadai ya isa Allah saka alkhairi ya shek amin amin amin jazakumullah kai wannan ai kai da kake kira ni mai zamma to da doke kai inda me zaka ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam amma ya ga kai yanke malam eh saboda na ga zaka bata lokaci saboda kaje kana dariƙa shekaru ina jin amma baka san wannan karatun ba kaga kana yin ta da jahilci sai ni nazo nake karanto ma to kuma ka tsaya yin magana da ni ai ka bata lokaci amma ya kamata a ce ka san abin da kake yi ka daina yanke wa mutane waya ka tsaya a fahimci gaskiya a fahimci gaskiya me kai ka je kana dariƙa kana ji abin da yake faruwa idan kana so kada in yanke a waya da Allah ka turo shewunka kai yanzu ai na fi ka ai karatu a cikin ɗariƙan ma saboda kana ta yi kana aikin banza baka yadda cewa zancen Allah ba ce sai yanzu na karanto ma a kai ne baka yadda ba shi yasa kai ne baka yadda ina ganin za ka ɓata mana lokaci da Allah. Salamu Wa alaikum salam wa rahmatullah dan wada muke magana. Saminu Muhammad daga Libya. To Malam Saminu Muhammad daga Libya muna jinka. Barkan ka dai Malam Alkalawi. Kuma barkan ka dai Malam Saminu. Mene muku fatan alkhairi. Allah ya kara karfafa ku da wannan aiki da kuke yi. Amin amin amin amin. Malam Saminu. mun kira ne ko mai fatan alkhairi muna jin daɗin abubuwa da kuke wallahi sosai to Allah ya saka da alkhairi malam Sami mun gode da yawa masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullah Na'am ma ka Malam Rabi Sani Alkanawi Na'am san da zuwa dan uwa Alhamdulillah ya gare Alhamdulillah

mai gaskiya a tani da Allah alhamdulillah muna taro Allah godiya da Allah ya hau ba wannan lokaci da ake samun hayaniya inda babu da irin to gaskiya su hada da ake wa yawa kare subhanallah amma alhamdulillah idan suka zo suka yi ce kuro kuro wa jama'a kuma kuwa ya fahimta tun bisan gaskiya Allah kana alhamdulillah eh mu ba Allah saka mu da alkhairi Allah saka mu da alkhairi insha Allah tashi lafiya ina ganin ba lalle ba ne akwai wanda ya bugu. za mu gani to ban ga bakuwan nan ba ba to wannan shine abin da nake ƙara faɗi uwa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Takara makalla. Na'am, dan wadawa muke magana. Kana magana da Saliu Dawule daga malam sadu barka ne wato akan makalla ni abin abin ne ma sai wani lokaci ya ban takaici wani lokaci ya ban ya to to shi tsohon sarki hmm. ni daga abin da na fahimta shine shi fa bai san wannan tijaniyan ba kawai yanzu abin da ya zo yake kame kame ne wanda irin yan kanana kananan cikin su suke yi amma matsayin sa na kari a ce yana wannan kame kame da ma shiru yayi ke gaskiya dai da dai zai fi yau wato amma abu gashi na alittafi tun ma mai zama kalima ba ana ɗauko su ana karanto su kuma yanzu yanzu yana cewa mutane wai an haɗa kaza an haɗa kaza to in haɗe haɗe ne ai ba wanda yake musu a yi salati da siga mai kyau a yi wa annabi da salati amma kuma a zo a ce ga na annabi da ya faɗa da bakinsa kuma a ce an kawo wani har ma ya fi wannan ya fi ƙur'ani ya fi kaza a wannan ba zai shiga hankali kan mutane ba in dai mutum <clears throat> ya san me yake a duniyar ilimi a ce ga na annabi ga na wani ka bar na annabi ka je ka ɗauko wani har ma kuma wani mutum da sunan kalifanci ya zo yana kare wannan abun gaskiya ni na gagoro guda ciki ita kawai mu ce Allah shirye su masu shiriwa ne amma kuma irin wannan abin da suke ni na gani akwai ana samun natija eh gaskiya ne dan masu hankali sukan basu yawa to kaga yanzu kamar yadda ka zo ka yi bayani da yadda ya ya zauna babu littafi babu komai da molan ka dinga abin nan masu hankalin cikin su wanda Allah zai nufe su da shirya haka muke fata za su fahimta cewa ga shi shi shugaban ma to ba iya kare abin zai bisa hujja da ilimi ba amma an ɗauko littafi an karanta bisa doron ilimi da hujjoji to insha Allah muna fatan hakan zai bude musu bukatun su su kafi gaskiya. Allah ya taimake ku ko kuma Allah ya kara muku ƙwarin gwiwa Allah ya kara muku ikhlasi to na kusa tashi amma na ga wayansu sun kikkirawo zan dan kikkirawo su sannan sai in tashi kuma na ga lokacin sallah assalamu alaikum wa alaikum salam shek alkanawi na'am dan wadawa muke magana barka da kokari eh, kana magana da Usaini nan ne a Niger Muna barka da kokari. Na ce Sheikh Alkanawi wannan jahilai da Allah a hita a bugakin su saboda yanzu shi ga na ya bugo bai da wata hujja yana da wani kame kama yan yadira nan yadira nan kun gani da shi yanzu gaskiya nan kokari da kuke yi gaskiya fi sabilillahi kowa ya san gwagwarmaya da jahili yadda take jahili ba ka iya gamsar da shi ta hanyar ilimi ko yaya ne kawai wahala dai ce za a yi idan wai haka yadda kuka mushe mutane sun gane kuma yadda kuka yi kin yayi daidai bismillah yayi daidai haka da kuka mushe kawai a ci gaba da ba su kashi eh, a ci ubansa aka ce la'ada waje wannan ai zagi ai zagi a dabara kada ta zagi a <laughs> ah, to da shi ke eh, eh, Allah ya sa da ba da shi da za ku ma in yana yi saboda Allah zai gane eh, in yana yi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ran kai dade ke kana ta kira idan ana shiri amma wani zubin sai na tashi nake ganin kiranka ya gida eh haka ne gaskiya wallahi ya ibada ya kokari wani network ne yake damu okay Allah sarki haka ne ya kokari ba ya jihadi to alhamdulillah shi Masha Allah. Ya ce ni mala alkadami ni na da wani tambaya gaskiya. To. Ni kam yanzu wato abin da na fahimta bisa ga tambayar da nake ko ban san haka ko ka fahimta ba. To yanzu wato babu wani mutum mai ilimi ne cikin ɗarikan tijjaniya ko shugabannin ko malaman ne malam wanda zai iya kare wannan aƙidar. Gaskiya babu. Shi ne zancen gaskiya. <laughs> Ah. <laughs> to lallai zai ka sani dan wallahi gaskiya wanda abin amma ka san wani abu na san kai ɗalibi ne ni ma ɗalibi ne saboda eh. na ga yawanci jahilai sun fi yawa cikin ɗariƙar kaga abin da ka faɗi yanzu magana ce ni eh. tafsilin ta ba sai su canja mana kaga cewa kai eh, shin babu wani mai ilimi ne cikin ɗariƙar da zai kare wannan abin kaga shi ai ce babu dan yanzu sai su yi su ce eh. ai mun ce ai babu wai mai ilimi a cikin dalika ba sa fahimtar dalala to ka gari <laughs> wallahi ka ne malam ka san wa'annan mutane eh, ba sa fahimta wallahi kuma ka san abin da yasa na wannan tambayar malam eh ina jin ka wallahi za ka ga ko ta wani bangare in ka zo bangaren karatun addinin sai ka ga akwai matsala bangaren fahimtar kan ma akwai matsala to wannan abin to ya za a kare shi malam da irin wannan irin tafiyan da ake yi ai jiya na kirawo malam malam bashir umar argungu eh allah sarki kasan ya fara yin raddi ga shi wani Dr. Ahmad al azahari wallahi haka ne na gani ko na ga maganganun ma na rubuta na karanta wallahi ka abin mamaki wallahi sai nake cewa da malam bashir na ce kada fa su ci riba shi wannan eh. al'azahari din fa ya shiga littafin ya tabbata ba zai iya kara abin da yake ciki na barna ba na bata <laughs> wato da ya eh. sai ya ƙi ya yi magana akan munanan aƙidin ciki wai sai ya tafi gyaran larabci yanzu in muka bi shi eh, haka wallahi haka in muka bi shi yu sai a tsaya gaddama a eh. gyaran larabci kamar yanzu karnar da ke ciki ta shehu ibrahim da aka zaƙulo yanzu mun kautar da mu da mutanen al'umma daga nan ɓangaren an shiga jeji haka an shiga jeji ha ila illallah eh, shi yasa eh. ce to ko da za a yi masa raddi na gyaran larabcin a ringa mayar da shi kan topic mahallin liza shine munanan aƙidin gaskiya ne da ke cikin wannan littafin shi zai magana akai wallahi shine kawai haka kuma kuma malam wani abin mamaki kuma yanzu a larabcin ma kuma an dira kuma an je an ga kuma shi kan shi ma bai ma fahimci ma larabcin kuma ai shine abin da yake wahalar da ni ma wannan ba kwanaki na zo ne masa raddi ba wai ya eh, ɗauko kitabun tauhid sai ya ah. karanto wata mas'ala cewa kufurin mad'uwi eh. bitilkal ibadati wai sai ya ce wai eh. anan Muhammad bin Abdullah wai ya kafurta annabawa wai dan ya ce wai wai kufurin mad'uwi bitilkal ibadati to ka Allah wannan gaskiya wannan abin da muke ba da shawara kawai su haƙura su dawo su yi nazari su tabbatar cewa wannan lallai ana ƙaunar su ne ake musu raddi na su dawo kan tafarki domin wannan abin wannan abin kunya malam alkano har ina malam alkano wallahi Allah ya shirye su Allah ya sa su gane yanzu yanzu yanzu malam malam alkanawi kalli abin da yake faruwa kamar da kan malam bashir kalli littafin madatan nan wai har yanzu wai ko shi ko wani ba mutum daya zai iya ce kai a nan dai ba daidai ba ne bari a yi mayar da martani ai tsaya maka ji in baka LKG wato inda ka ga ahli sunna yana magana sun yi uwa ba sa ji to wala ba su ba su kama gurin kamawa ba eh ba abin faɗi eh ba abin faɗi kenan yawa sai su nuna uwa ba sa ji amma fa sun fi kowa ji yanzu da eh, za ka wani kuskure kana ji da za ka yi wani kuskure to da sannan ne za eh. su nuna suna kallon ka suna jinka Eh, wani dan misali zan ba to Allah ya sa su gane akwai wani dan uwa Abu Nabil a gane yake na'am wanda eh haka peace da awa media wato wannan eh. peace da awa media din zaka ga attacking din da suke kadai attacking din malaman sunna ne ba ruwan su da malaman bid'a kuma eh haka haka suna cewa ai su kowa da kowa ne nasu to amma duk wani attacking eh. da za ka yi da za ka ga sun yi ba sa eh. attacking ɗin malaman bid'a sai wani a ce in an ga eh. annabi su shiru wani ya ce ayyana Allah gyara su shiru wani ya ce ko ah, annabi ne ya hana su su shiru inda ka ga sun yi attacking ɗin wani malami to malamin sunna ne to sai abu nabil sai abu bil sai yake dan mayan musu da martani to abin ya ne musu ciwo dan menene ya zo ya ringa kare malaman sunna dan menene eh. zai ringa attacking ɗinsu su ba to sai suka shirya nan wani abu wani target eh. ina irin group din nan da ake budewa ni ma na buɗe wa'insu da yawa su sukan zo su yi posting a ciki saboda idan ka bude in dai baka kulle ba to kowa yana da haƙƙin yin mm. posting sai wani daga pejin sa sai ya sharing na wani abu da account number mm. na taimako to da suka tashi ɗau hoton abin sai suka yi masa shiru wai mm. ya je ya buɗe wai yana neman kuɗi wai da peace wai da eh. awa media kuma ƙarya ba su sun fa ba shi bane to dai aka zo aka yi wato target ɗinsu shine ya bar su su yi attacking ɗin mm. malaman sunna kaɗai kawai gaskiya to mu ya kaga sun yi attacking din wani <laughs> malami fa na bid'a sannan kuma sai su rinda yaudara su ce ai su na kowa ne ai idan ka na kowa ne to kai attacking din kowa amma duk wani attacking he to ka ga na malamin sunna ne mm-hmm. shi yasa ai ce wa'anda ma ake yaudara ahli sunna da suke raba su irin wannan in kaga ahli sunna ya rabe su mm. ma kwaɗayayi. wanda ba da ce a gabansa ba ba addinin ne a gabansa ba baya kishin da amma ahalus sunna ahalus sunna hakiki ba yanda za a yi yara bayan nan masu datti to kwarai kuwa kuma wallahi malam irin su suka fi cutar da ahalus sunna kuma wallahi wa sosai dalilin da ya sa na kama wannan ai maganar da aka zo aka je aka kama shi wallahi a lokacin da ringa ganin abun mamaki sai naga ana ta postin dinsa ana ta eh. postin dinsa an kawo hoto da abubuwa ana ta yin bayani a kansa sai na ce daman an san shi ne <laughs> wallahi abin ya ban mamaki ana ce daman sun san shi ne ana ce daman sun san shi to haka suke eh, yayin da aka samu makama yawa yayin da aka samu wani makama game da kai to yanzu zaka ga ashe daman an san ka ana kallon ka eh. amma in dai kana ta yi kana ta yi kana kaji an yi uwa ba a san ka ba Wa ba a ganka ba to ba a sami inda za a kama ba ne Ba ba sami inda za a kama ba kai mu dai mu dai muna ta roƙon Allah dare da rana ku dai Allah ya tare mana ku malam Allah ya kare mana ku amin amin amin kuma Allah ya raba mu da zalla mu amin amin amin amin to wala gaskiya wannan abin da ban mamaki gaskiya to Allah ya sa shirye su Allah shirye su amin amin shine shi eh, wallahi shine abin da yake faru duk abin da malam bashir yake wallahi suna kallo hammada ta ya san ane masa raddi wallahi hashi ma ya sani to inda sun kama wata gaba da tuni kaji yanzu su ne masa raddi shi yasa shawarwarin da muke bawa ahli sunna duk wanda zai fito yayi hujumi ga wayannan mutanen ka shirya tsaf eh ka shirya tsaf assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai kalkanawi malam yusha'u sai an kusa tashi kake kira ko da yaushe na gaya ma zan daina ɗaukar ka amma muna jin ka <laughs> Sheikh ya wurin ya fama to alhamdulillah eh eh to Allah saka da alkhairi ai ni ni da na maga topic da yake ban duba na dai kala na ta don jiya da dirna kai shi ka san kuma ka taba kai shi wasu watanni da ya wuce ka gane Sheikh sai na ce a ta komai mai ci ne a ah. wanga wanga topic ga a bayan maimaici ba ne eh, to daga bayan gani shi ta lura kamar a life ni abin kake ka gane da ni na dai cin dai saurara ne da daga bayan gani shi na ce gaskiya wancan da ka yi nan ma na farko ba ma irin wanga kaya ka sa ba gaskiya wangan ga dalili to amma kuma sai ka ni abin da ya bani mamaki ka gani shi wannan doktorun tijjani ahmed da ya ce wai na yi ma dokta sani umar rijin limuraddi kamar kan ka kace ka yi ma Sheikh Umar Argungu magana ni abin da ke bani mamaki tun da littafi ya buga game da batun ya kiyaye a da mutane to me yasa ba ka zuwa ka yi magana kai shi don ni na yi mishi rubutu na tambaye shi a ah, kuma ma na yi mishi ma messenger ina son gaya mishi a ah, bai san sakon da eh dr rijal lemu ke so ya baye ba ne shi ne wani abu mutane su yi takasassan da akidar sheikh ibrahim Anyas saboda mi ya ci karo da akidar manzo allah sallallahu alaihi wasallam na ce to yanzu mi yasa ba zai je ya fara raddi kan waɗannan ababen abinda eh, dr rijal lemu ya fadi tabbatacce ne yana cikin littafin shi ya ce ya kama kuskurin nawo malam alkanawi na jina eh abu ɗaya ne bu zai iya zuwa can ba ne shi na ce abin hauka na ciki yayi kuma suna wawantar da kan eh, eh, hankalin mabiyansu kuma mabiyansu suka rika abin amma da na yi magana wani irin da yan la'ila haulayi nan da na ce mishi shi jahili ne cikin usulidin cikin tauhidi wa me yasa dan kira shi jahili wa ma wai shi suna ne in ji me shi sai na ce mishi ai ban ce mishi jahili kawai aka ba na ce mishi jahili amma cikin akida bai san akida ba wallahi na ce ni tun dama yau kamar shekara guda da ya ce kamar babin eh, eh, nasi ba za ya tabbatar mishi da shehu tijani ya gani manzon Allah ya zatan ba amma a babin karama zai yadda to wurin na she na fara eh, doubt waton ilimin shi yara ka ce ta nassi ba za ya tabbatar na hujja fa kul hatu buranakum da Allah ya ce in kuntum sa to kai yanzu ka ce eh da kare yadda ni da doktan da ka ce ka karanta duka addini kuma batun nassi ne shi kai ce kai da ka yadda ni a babin karama amma ba wanda ya sai tabbatar maka da cewa Shehu Tijani ya gane shi ta babin hujja to da Allah mala alkanawi me hankali ya yi wanga magana eh haka shehunansa suka yi ah to da shi wanga shirmen da ya zo yana yin gani na taɓa na ta mishi rubutu ma cikin larabci na gaya shi na ce abin da yake yin ga tutanci ne in ma zai ma yi raddi ya zo ya yi shi lafziya ya ta wa da alshi ko da ya ta batun nawu ciki ya so ba in mun samu mu mishi da raddi amma ko kana rubutu waɗanda ake so kuma su fahimta kuma mafi yawanci ba su ba su ma fahimci larabcin ba to yanzu ba tutanci kake maka ka ni na ce mishi suna yake bida da da wani abu da ce shi ma yayi amma wallahi bai san kan ba ilimi yake yi ba amin shek alkanawi kuma wanga abin da kuke ga shek alkanawi ai ko wata jani zo ba zai kare wanga akidar da ke cikin littafin shi balantana ma wo waɗanda ke nan gane ko Najeriya su za su so yanzu haka za su bugo wai su kare akidar da ka karanto yanzu hakan ganga shek alkanawi kai ka san ba zai yi ba eh to amma eh suna da haƙƙi mu ba su dama kaga ko da ba zai yi ba ni ni na san ba mai iya kare abin da na kara a ba shi eh, ba shi samni sam samni ba shi Allah ya sare mu Allah ya rufe mu asiri jazakallahu khairan malam Muhammad akwai malam Muhammad ina ganin ku uku zan dauka yanzu na tashi ku uku zan dauka insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Muhammad barka dai Alalka muna gaisuwa. Malam Muhammad ya gida ya wajen ya ibada. wallahi alhamdulillah malam alkanawi sanda aikin lada Allah ya taimaka Allah bar muna kai amin amin amin malam muhammad wallahi sako na isa sosai sosai sosai sako na isa wallahi wallahi Allah ya karfafe ku Allah kuma ya sa yan uwa da ake kira kai su kuma su ji su ga kamar son su ake yi ba ana kin su bane illa ana kokari a nuna musu abin da yake shi addinin musulunci ai malam alkalami yanzu na ganin duk da eh, malam ya doki alkalami zai wallafa wani littafi in ya tuna kamar irin su malam bashiru argungu suna nan to suna da ne a ji alkalami ya sake shi <laughs> ai ma haka muke so ya eh, dawo zauna faɗi banza fa wallahi na kalli wallahi ina da ya sake doka alkalam zai wallafa wani littafi ya tura gaba kuna nan kun masarar to ina gani ya yi sa ai shi ke cewa ya kamata a tantance waɗanda ke kira masu dawa a najeriya a ga waɗanda suka dace su da waɗanda ba su dace ba to ga shi kuma malam basiru ya sa shi gaba ana bankado kwaba calon da shi ke allah ne sa su gane kawai allah ta baki daya. alal kame ba ka koma gane ba eh ban koma ba amma na kusa dab nake da koma insha Allah to shi shi da shi ke da shi ke da muna fata insha Allah mutu ya zo gana mu mu ga juna one on one insha Allah insha Allah Allah Allah kai shi dai salamu alaikum fata na yiri ni kawai malam Muhammad na gode ina ganin shi anan zamu bashi eh, nan kuma muka kawo ƙarshen wannan zama kuma saƙon da muka isar cikin wannan zama shi ne wannan abubuwa da shugaban ɗariƙar tijjaniya yake faɗi ba haka suke ba kan lamarin salatul fati ba ka haɗa shi da hadisan manzan Allah da ce ai manzan Allah ya ce kaza cikin hadisi na haka salatul fati shi ma kaza ne a ciki ka ce ai masala umarnin Allah ne sallu alaihi wa sallimu taslima kaga wannan ayan ma shi salatul fati fa babu assalamu a ciki fa ba assalamu ba amma yi aiki fa da ayar ba kenan saboda ayar cewa ta yi sallu alaihi wa sallimu sinima, shi salatul fati babu assalam daga farko har ƙarshe aishi, tun tunda ka kawo ayar gwara da ka ce a'a ai yanda yake can da ai sahabbai sun ce arafna kaifa nusallima alaika fa kaifa nusalli alaika